انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون za mu saukar da azaba daga sama akan mutanen wannan gari waɗanda suka kasance suna aikata munanan ayyuka azabar ita ce duwatsu na taɓo don ya zama uku ba a gare su saboda fitarsu daga biyayyar Allah da abin da suke aikatawa na mummunar alfasha wadda ita ce zakkewa maza da sha'awa a madadin mata.